ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون kuma kowace al'umma cikin al'ummomin da suka gabata suna da manzon da aka tura masu idan ya isar musu da saƙon da aka umarce shi ya isar musu suka ƙareta shi sai a yanke hukunci a tsakaninsu da shi da adalci sai Allah ya kubutar da shi da falalarsa ya hallaka su da adalcinsa ba tare da an zalunce su da komai ba cikin sakamakon ayyukansu.